كريم نبينا محمد wa آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب خرس التمر باب خرس التمر a darasi da muke karanta littafin muftasar sai bukhari wato a tajridu sarih yau za mu tashi darasi na 144 haka ne ko 144 muna karatu a kitabu zaka yau za mu karanta babukan da suke cikin wannan kitab daga ciki shi ne babi na farko babu harsh at babin da yake bayanin hukuncin wato a yi kirdado na gonar dabino alkharf yana nufin kirdado yana daga cikin abin da yake na mahasin a shari'ar islamiyya abin da yake nuna kyawu na shari'ar musulunci shine Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dokokin musulunci za ga yana nufin sauki ga bayi yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra duk abin da yake mai sauki ne za ga shari'a shi take wato umarni da shi take dora mutane akai duk abin da yake a wato mai wahala ne za ka tar da shari'a bata kallafa wa mutane shi ba a masu gonar dabino ko gonar inabi al'ada ce ne suna ci daga wannan a halin yana ɗanye domin suna cikin abubuwan da ake amfana da su a halin suna ɗanye kafin su nuna su bushe ana amfani da su in sun in suna ɗanye da kuma in sun bushe to saboda haka kuma an ce a bada zakka idan domin ba a bada zakka sa danye sai sun bushe kuma mutum yana so ya ci yana so ya saida yana so ya bayar a lokacin da yake danye to sai shari'a ta yi rangwami cewa a yi alkharsu shi ne a kintaci adadin da ake ganin wannan gona za ta kai adadi kaza in ta kai wusuke biyar wanda shi ne yake wajabta a bada da zakka shikenan ya halatta mutum ya ci ya saida ya bayar ya yi amfani da abin da yake so a gonar an riga an yi mai an daddale cewa wannan gona za ta kai adadi kaza shine alkhars Ya yace huwa hajru an-nakhl min ar-ratb tamran kirkirjada na wato dabino 'ya'yan dabino a cikin itaciyarsa yana ɗanye a kirjaji tamran in ya bushe nawa zai kai adadinsa malaka wa haka tirmizi an ba'd ahli ilmi ilm anna tafsirahu anna tafsirahu anna thimara idha adrakat min ar wal-'inab a cewa 'ya'yan itace imamu tirmizi yake cewa malamai suna fassara wannan ma'anan al da cewa 'ya'yan itace idan suka kai wani munzali wanda yake na da nuna sun yi ja alamar nuna ta bayyana a cikinsu ko dai rutab na dabino ɗanyen dabino ko kuma inab yayin da yake ɗanye mimma yajibu fihi zaka na wato wanda ake ba da zaka zaka ke waje ba a ciki ba a sultanu kharisan yanzur sai shugaba ya aika da wani wanda yake ya kware ya san wana yana da tajruba ya saba irin wannan yana iya ganewa cewa gona nawa za ta kai in ta bushe ma'anan an yi girbi kamar nawa ake sa rai za a samu na dabino ko na zabib dabino shine in ya bushe zabib in ya motsa ya bushe shi ma in kuma yana ɗanye shine inab wancan kuma rutab sai yake cewa fa yaqulu yakhruju min haza, kaza wa kaza zabibun wa kaza tamran wannan gonar in aka girbe ta tana iya ba da adadi kaza kwanan dabino ko kuma zabibi fa yuhsi ya kirdige wa yanzuru mablag al kuma mun san cewa kamar yadda zamu karanta abin da aka girba in ruwan sama ne aka shayar da gonar da shi za a ba da ushiri to sai ya duba ya ga nawa ne zai kama zakkar wannan gona fa yusbitu fa alaihim wa yuhalli bainahum wa Simar. shikenan sai yace to wannan gona kaza ake sa rai za a girba na kayan amfani shikenan sai ya tafiyar sa an riga an rubuta mai gona kuma an bashi me an bashi damar sa ya diba ya ci ya diba yi kyauta ya diba ya saida tunda ana amfani da shi danye fa idza jaa waqt al-jazaz in lokacin girbi yazo ukhiza minhum al-ushr abinda aka lissafa din nasi sai a ce ku bayar wannan rangwame ne wannan rangwame ne na shari'a to wannan babi zai yi magana akan wannan harf da na gonar dabino da inibi cewa a nawa ake sare in an yi ‘ya'yan an girbe nawa za a ba da zakati. Hadisin da malaika na bi Humaidin Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu hadisin Abu Humaid Allah ya kara masa yarda. kala yake cewa zauna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ghazwata mun tafi da ma'aikin Allah yaƙi, sallallahu alaihi wa yankin tabuka kasar tabuk walamma jaa wadi alqura idan imra'atun fi hadiqatin laha sarai gonan nan za a samu na amfani sabai kowa yayi ta ishihadi yana kallo yana tunanin kaza za a samu wa kharasa rasulullahi sallallahu alaihi asharata asawsukin shi ko manzon Allah sai yace ni ko na kirga duk wannan wusuki biyar za ta yi in an girbe wannan gonar dabino za ta yi wusuki biyar ana kan hanyar wucewa fa kala nabi sallallahu alaihi laha sai annabi yace mata ahsi ma yakhruju minha mu za mu wuce yaki amma ki kididdige in an yi girbi din ki lissafa nawa aka samu na amfani mu mun wuce falamma sai na tabuka yake iya shi rawi yake ta yayin da muka zo yankin tabuka kasar tabuka la sai manzo Allah yake ce mana amma innaha satahubbu Lailata rihun shadida a wannan dare bayan an sauka kenan za a yi iska mai tsanani annabi yake gaya wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam fala yakumanna ahadun kada wani ya miƙe tsaye wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu wanda yake tare da raƙumi ya yi masa da baibai ya ɗaure raƙuminsa domin za a yi iska mai tsanani kalla ya ce shi rawi sai muka kowa ikama raƙuminsa yana ta yi masa da baibai muka tattare muka ɗaɗɗaure su wa habbat rihun da haka ko aka yi cikin dare iska mai tsanani sai ta wato ainihin wato ta zo fakama rajulun wani mutum sai ya miƙe an ce kada wanda ya miƙe iskar tana kaɗawa. sai kawo wani mutum ya miƙe fa alqatu bi jabal fai'in sai ta ɗauke shi daga nan ka kai shi can wani waje inda ake ta jabal sai wani wajen wani wani tsauni can ta tafi da shi wa da maliku ailata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hanyarsa ta zuwa Tabuk akwai garin Aila sai manzo Allah ya zo wannan gari sallallahu alaihi wasallama sarkin garin maliku Aila sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baglatan bayza wata alfadara baka ya ba shi kyauta wa kasahu burdan shi ko manzo Allah ya ba wannan sarki wani mayafi burj wa kataba lahu bi bahrin manzo Allah ya rubuta wannan sarki ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yarjejeniya da wannan sarki cewa za su ba da jizya an yi yarjejeniya ta zaman lafiya saboda haka sai wasu wannan sarki ba ma'aikin Allah kyautar wata alfadara fara shi kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa sarkin kyautar wani ainihin alkyabba ko kuma yaki sannan ya rubuta masa cewa ya ba shi ya tabbatar da shi akan jagorancin wannan gari Shi ne wa kataba lahu bi bahrihim aila yana bakin ruwa ne bakin teku shi yasa aka ce bi bahri a wannan gari nasu bahri yana nufin a garin bi balade ya rubuta mata takarda domin tabbatar da shi akan jagoranci falamma ata wadil qura manzo Allah yana dawowa sai ko ya tsaya a wannan garin nan da aka yi aka tsaya a gonar dabino na wannan matar da manzo Allah ya dawo wucewa wadil qura qala lil mar'a sai ya tsaya a gonar wannan matar yace da ita kam jaa hadiqatu da aka yi girbi a riga an girbi kenan nawa ne abin da aka samu na dabino a gonar qalat asharata awsukin kharsa rasulullah sallallahu dama manzo Allah ashara usu yace wushiki goma yace za a samu haka ko aka samu tace irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirdadi haka aka samu wushiki goma manzo Allah ya kalli gonan ne kuma yace za a samu wushiki goma kuma hakan aka samu tace yadda ma'aikin Allah yayi ya kirdada haka aka samu wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ci gaba da wucewa yana tafiya zai tafi Madina sai yace da sahabbai inni muta'ajjilun ila al-madinati ni zan yi gaggawa domin isa madina ma'ana zan bi ta wannan hanyar in yi gaggawa to man arada minkum an yata'ajjal ma fa yata'ajjal wanda yake so bi ta wannan hanyar da zan zan bi shikenan biyo mu tafi wanda kuma zai bi wata hanyar shikenan mu dai mun tafi ma'ana sai manzo Allah iya yanki wata hanya sai yace duk wanda yake so ya tafi da gaggawa zuwa Madina gashi ni na bi wannan hanyar falamma qala rawi kalimatan ma'anaha ashrafa 'ala al-madina falamma ashrafa 'ala al-madina da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya iso garin Madina ashraf ala madina ya hango garin Madina Kala sai makin Allah ce hadhihi taba wannan garin ne taba haka manzan Allah ya wa garin Madina suna tayyiba ko taba yace wannan garin shine taba falamma ra'a uhudan manzan Allah ya ci gaba da tafiya sai ya hango dutsen Uhud Kala sai makin Allah yace haza jubailun ga wannan dutsen yuhibbuna wa nuhibbu yana kaunar mu muna kaunarsa yana kaunar mu muna kaunarsa hadha jubailun yuhibbuna wa nuhibbu ala ukhbirukum manzo Allah ya ci gaba da cewa shin kuna so in baku labari bi khairi duril ansar mafi alheri a gidajen mutanen Madina ansarawa kalu bala suka ce ya ma'aikin Allah ba mu labari qala yace duru banin najjar gidaddajin banu najjar wato eh, inda banu najjar suke kabilar banu najjar su ne masu ainihin khairu duril ansar mafiya alheri sun ah, maduru bani abdul ashhali sai gidajen banu abdul ashhal sun maduru bani sa'ida sai gidajen banu sa'ida auduru bani Alharif, ibn al ko kuma yace gidan banu Alharif ibn al sai yace wa fi kulli duril ansar khaira amma dai duk gidajen mutanen madina an sarawa akwai alheri a cikin duk da cewa haka Allah yake fifita wasu akan wasu wannan kuma wa rabbuka ya khuluqu ma yasha'u wa yaktar fifitawa haka Allah ya sunnanta cikin hukuncinsa yana fifita wani akan wani to a ta cikin kabilun Madina cikin al-ansar manzo Allah ya bayyana wasu gidajen cewa su ne wanda suke kan gaba a daraja da fifiko amma dai yake fi kulli dole al-ansari khaira duk gidajen mutanen madina gidaje ne da ke ɗauke da alkhairai da alheri wannan hadisi kamar da magani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar tafiya yakin tabuka kamar yadda shi mai riwaya abu humaid Allah ya masa rahama yake ba da labari radiyallahu ta'ala anhu an tafi yakin tabuk a shekara ta tara a watan rajab kamar yadda malamai suke faɗa. kuma muna ta nanatawa yakin tabuka shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara fita daga iyakokin jaziratul arab iyakokin kasar duk abin da aka yi na yaƙe-yaƙe a iya kasar laraba aka yi amma wannan an fita ne a je a fuskanci rumawa shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi iya wannan tafiyar yayi wanda ya fita daga iyakoki na kasashen larabawa wannan kuwa an fita zaji tabuk ne tabuk kuma yana karkashin daula ne mulkin rumawa an gane ko manzo Allah ya daura yaki ya fita sallallahu alaihi mai riwaya yake cewa manzo Allah yana tafiya sai ya zo wani gari da ake tashi wadi al-qura wadi al tsakanin hanyar sham ne tsakanin madina da sham to ma'aikin Allah yana wuce sai ga wata mata a gona sai ya ce wa sahabbai ukhrusu wanda wannan shine shahid a cikin wannan hadisi a dalilin ka hadisin kina a wannan babi ma'ana manzo Allah yana nuna halaccin ya halatta ayi kharf at-tamr wa az-zabib kamar yadda za mu gani ma'ana ku kalli wannan gonar ku da ku ga nawa ake sa rai za a girba na dabino a cikinta shi manzo Allah ta salama shi ma sai ya jan. ma'ana sai ya ce asharata ausuk ni abin da nake lissafawa wasu ki goma manzo Allah ya faɗi wannan sai ce matar a sai ki kiyaye mana za mu je mu dawo nawa za a samu a gonar ki lissafa ki ganin an girbi sai manzo Allah ya kama hanyar tafiya ya wuce Tabuk rawun yake cewa falamma na Tabuk da muka zo garin Tabuk sai ma'aikin Allah yake ba da labari cewa innaha satahubbu al-lailata rihun shadid a daren nan za a yi iska mai tsanani wannan kaga abu ne wanda yake na gaibi amma ya bada labari Allah ya sanar da shi saboda haka me ya kamaci mutum in ana iska yayi ya zauna ko ya kwanta ya ƙasa, kar ya miƙe saboda za ta iya ɗauke shi sai yake fala ya a ahadun kada wani ya miƙe tsaye saboda iska tana iya cutar da shi sannan raƙuma wa man kana mahu ba'ir fali aqilhu wanda ke da raƙumi ya ɗaure shi masa da baibayi ya ɗaure shi da kyau saboda iskar kada ta kora shi sahabin yake fa akalnaha muka daddaure raƙuma mu sannan wa habbat rihun shadida haka ko ya faru cikin dare iska mai tsanani ta kada sai wani mutum fa kama fa alqatu bi jabal tay ya miƙe tsaye sai ko iska ta dauke shi daga nan ta kai can wani waje inda ake da wani tsauni na fai ta tafi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani a sira bai yaki a Tabuk ba ya zauna tsawon lokaci Roma ba su zo ba saboda manzo Allah ya juya ya dawo gida to a wannan dawowar ya tsaya garin Aila garin aila a wannan gari aka yi a yarjejeniya sarkin wannan gari ya yadda ya ba da jizya sannan kuma ya ba manzo Allah kyauta sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kyautar a wata alfadara aka ce suna wannan alfadara imamu nawawi yake ta dul dul ita ce cikin alfadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma aikin Allah shi kuma ya ba wannan sarki wani a burj shine abin nan mayafi ya yafa masa ya bashi wani wani tufafi manzo Allah rubuta wannan sarki cewa ya tabbatar da shi akan mulkin wannan gari kuma zai ci gaba da bada jizya manzo Allah ya wuce ya kama hanyar dawowa gida sai ya tsaya a wannan garin wadi Al-Qura din inda ya yace sahabbai su kalli wannan gona din na aikin da shi ma yayi sai ya tsaya da ya tsaya sai yace wannan mata mai wannan gona kam ja'at hadiqatuk gonan nawa ta bayar na 'ya'yan itace sai ko tafi asharatu ausu kharsa rasulullah irin yadda manzan Allah ya kirda da sallallahu haka aka samu ausu ki goma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a gaggauce ya sai ce zai bi wata hanya a gaggauce duk wanda yake da sha'awa ya bi hanyar tare da shi to yana gani falamma ashrafa ala almadina yana hango garin madina sai ce hadhihi ba, wannan shine madina ba. ma'ana ga sunan da ma'aikin Allah ya sanya mata ba ko ba, wannan ne garin ba. kafin musulunci abba garin madina ya ake cewa da shi kafin annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam na san aika tana islamiya sai dai manta kai an gaya ma islamiya ta manta abu eh yasrib yasrib eh amma da aka ma'aikin Allah ya koma sai ya sa garin ba ko taiba kuma ake kiranta madina ma'ana birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah da ya hango mara Uhu dan dutsen uhu sai ce haza jubailun ko jabalun wannan dutse ne yuhibbuna wa nuhibbu da yake kaunar mu muke kaunar ma'ana haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dutsen uhu yana kaunar mu a cikin sallallahu kuma malamai suna cewa wannan alal hakika ne haka manzan Allah ya faɗa kuma haka abin yi saboda ai ya tabbata manzo Allah ta sallama ya cikin hadisi ingantacce ya ce akwai wani dutse a Makka da lokacin da in ya zo wuce ya sai mai sallama kaga kenan Allah yana hukunta jama'at abin da ba mu sani ba ya ba su wato irin shi'uri na abu mai rai gashi nan ya ce wannan dutse yana kaunar muna kaunar kuma haka ne kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wancan dutsen yake wa manzo Allah sallama in dai ya zo wuce ya ce kana yusallimu alaihi fi makka ba na manta da shi ga kuma wannan kutuskiran da manzo Allah yake hudu ba kai da aka yi masa mambari sai ya kama mai kuka har manzo Allah ya taba shi sannan ya daina kaga kenan Allah yana da iko in ya ga dama ko da abu baya motsi ya sa masa irin wato ɗabi'a ta ɗan adam kamar yadda manzo Allah yake wannan dutse yana kaunar mu dutse ne mai daraja wannan dutse na Uhud domin an siffanta shi manzo Allah siffanta da kauna ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake gidan mutanen Madina amma ya ambaci wasu gidaddaji yace ala ukhbirukum bi khairi duril ansari dukkanin mutanen Madina suna da falala da daraja saboda sun karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaki addini sun yi jihadi sun karɓi ɗan uwansu muhajirai kuma har Allah iya yabe su Allah ya yabe su a cikin alqur'ani والذين تبوؤوا الدار والإيمان من يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Allah iya bai su cewa suna karɓar 'yan uwansu ba sa jin wani abu a ransu ma'ana sai daji wato su Allah ya ɗabi'antar da ɗabi'ar da ta sha bamban da ta ragowar mutane dan adam marowaci ne ɗabi'atan illa nadira duk wanda ga yana kyauta ma'ana abin hannun shi baya tsone mai ido to Allah ne ya taimake shi don ya ce wa man yuka shuha nafsihi faulaika hum al muflihun duk wanda ka gani yana da ɗabi'a ta ruwa abin ka baka so ka ba wani kowa yana da ruwa to amma akwai wadanda Allah ya yi musu baiwa suna su ba sa abin abin hannun su baya hana su alheri ba sa jin cewa ba za su yi a'a suna abin da sai wani ya ta mamakin su ana samun su daidai amma su mutanen Madina generally Allah ya musu wani baiwar na cewa suna fifita ƴan uwansu akan su abu ne wanda yake ba ba ɗabi'a ta yau da kullum ta ɗan adam a ce mutum ya zo gidanka ka yi ta maraba da shi har ka yanki ka raba gidan ma ka ce na baka rabi ka ce ga jari na ma zo in baka rabi ga gona ta sa wannan ba a yin haka eh, illa zaɓaɓɓu wanda Allah zai ke yinsu daban duk cikin mutane akan samu irin wani amma ba su da yawa dukkanin marowata ne kowa ya fi son abin abin nan ko za ka bayar in kana da goma in ka ba da uku ki kai na yi bajinta ka duba uku ya bayar a cikin goma nan nasu wannan ya kure amma wanda yake a ba da ɗaya da biyu ba ya wuce haka in aka kai uku to amma a wuce uku ka ba kana da goma ka ba da hudu ko biyar sai wanda Allah ya yi masa kuma wannan shi yasa Allah yake wa man ka shuha fi. wanda ya iya yakar wannan ruwan tare ya zamo yana iya ta dan uwansa abin da yake da shi ya bayar to ko shakka babu ya raba wuta domin ba karamin alheri ba ba karamin alheri ba saboda haka manzan Allah sallallahu iya bi mutanen Madina yace wa fi kulli duril ansari khaira duk gidajen mutanen Madina akwai alheri wannan hadisi kamar da muka gani malam ya kashi ne saboda yin bayanin mashru'iyya na al-kharf fi zakka ya halatta a yi kirdado a cikin zakka sabanin wanda yake ba za a ba to ga annabi yayi sallallahu alaihi wasallam gashi yayi a gona ta abu biyu ake yi kamar yadda zamu gani shine gonar dabino yadda ke danyi da kuma gonar a inibi yayin da suke ɗanye duk za a iya ainihin wato yin alfars a kirdaji abin da ake sa rai cewa za a iya girba na abin amfani kuma a gina hukuncin zakka a kan wannan bayan an yi girbi sai ka ba da abin da lokacin da aka yi hals din nan aka yi da za a aka kididdige sai mutum ya bayar muka ce shugaba ne yake zabar wanda yake ya kware a irin wannan mutane akwai da sun iya sai ya ce je ya duba gonar wani ya yi wannan hars ɗin ya kirda da abin da aka samu shi kenan an lokacin da ake bada zakka an ana girbi sai ya bayar da abin da aka kirda da sai bayar da abin da aka kirda da kuma muka ce ana yi ne kadai a gona abu biyu da dabino da inabi me yasa mun faɗi dalili malam muhammad me yasa muka ce me dalili mun faɗa a farkon jawabi eh, Malam Muhammad bai dan lura da abin da muka faɗa ba waye ji abin da muka faɗa me hikimar da yasa aka ware waɗannan abubuwa guda biyu aka ce ana iya yin karsu a cikinsu amma gowa ba a yi nesa a'a a'a na farko saboda su ana cin su ɗanyi dabino ɗanyi abinci ne zabib wanda yake bushewa inibi ɗanyi abinci ne ana sai da su da daraja in suna ɗanyi ana sai da su da daraja in suna ɗanyi ko mutane suna so saboda haka wanda yake da gonar eh, wani zai yi kwaɗayi ya yi masa ya kyau yi masa kyautarsa zai so ba wani saboda abinci ne shi yasa wayannan guda biyun ake abin nan sabanin ragowar ragowar hatsi kuma tabban da wannan kuma ana iya kuma ƙididdige su saboda yanayin su su ba kamar ragowar idan ka kalli dabino yadda yake eh, abin nan yadda yake fitowa ƴaƴan ana iya ƙididdigewa an ka kalla tun da aika shi nan a fili yawansa nono nono ne ko ba haka ba to an kewaya an ga bishiya za a gane cewa wannan ga yawan abin a duba waccan yawan to an ka haɗe sai a yi haka kuma shi ma a inabi in ka duba ai yadda yake fitowa a jikin abin na ɗinsa ƴaƴan yawwa kana iya ana iya ƙididdiga to amma an gero ne ko dawa ko masara ko shinkafa za a iya ba za a iya ganewa ba shi yanayin ko saboda haka yanayin wannan yake ba da damar a iya gane yadda za a iya sa kuma ana iya dacewa gashi an yi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dada kuma aka dace hakan an gane ko to na farko saboda ana amfana da shi tun yana ne danye ana ci kuma ana saidawa mutane suna amfani sannan kuma ana iya ganewa yanayin ƴaƴansa ana iya gane yawa an gane ku sannan kuma mutane suna da bukata yayin da suke da gona wato ko su saida ko su kyautar ko su ci kuma yin hakan zai illanta gonar saboda ai in ka duba abin da aka ce ana ci kuma za ka yi kyauta da shi kuma za ka sayar mutum zai so ya za a ɗebi da yawa to kuma ɗiban da yawa zai wa gonar illa zai rage abin to saboda haka kafin ma a baka ka yi abin da kake so tun da gonar ka ce ka ba da aikin zada shi kenan an an ɗebe maka duk wannan wahalar kawai sai a ce maka kaza ake kiyasi abin ka yi girbi kaza ake sa rai ka bada kawai shi kenan ka je duk abin da za ka yi ma ka yi an wuce wannan ka ci ka bayar ka saida an dai san a ƙarshe ga abin da za ka bayar to wannan shine hikimar da yasa iya wannan guda biyun ne ake ake musu khalf ko muka ce akwai maslaha ta shari'a take dubawa ta bukatar mutane ba a takurawa yanzu an ce ba za a yi ba dole sai an gama kana ji kana gani ba za ka ɗiba ka ce yadda kake so ba ba za ka yi kyauta ba ba za ka saboda me ya kada ka yi ha'inci ka rage wa talaka a ce ai so yake abin nan wani ma sai ya ha'inci don ma ya rage abin sai ita ɗiba yana ko ita sai da ko ita ci ko ita ya lalata zai ya ragu to amma in an ya ka je abin da zaka yi maslaha shi ne ita dai shari'a ba ta so ka cutar da talakawa masu haƙƙi a ka ba kuma kai ma ba hana ka damar ka ba kai ma ba hana ka da ba kaji kenan shari'a tana duba maslaha tana duba maslaha sabanin da yawa mutane sai suka cewa wai akwai takura ba haka bane shari'a duk abin da za ta kawo ya dace da maslaharka ya dace da maslaharka saboda haka yin hakan yana da amfani kwarai daga shi sa aka ba da wannan dama kuma muka ce ana yin wannan kirdada ne yayin da gona ta fara yin kyau tana ta fara nuna ta fara nuna a wannan yana nuna yadda ainihin wato shari'a take ba da dama game da kare hakki na talakawa a cikin zakka da kuma hakkin su masu abu wajen yadda za su sarrafa abinsu an gane ko akwai mu'jiza ta maki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ta yadda ya bada labari za a yi iska kuma aka yi iska. kuma ya bada labari cewa kada wanda ya mike wancan da ya mike ku ga abin da ya same shi wannan yake nuna cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim masu saba ma'aikin Allah Allah ya ce falyahdhar su kiyayi abin da zai same su masu saba suna ma'aikin shi domin ɗaya daga cikin bin na zai same su an tuzon fitina a jarrabe su a duniya da wata fitina wasu ka ce fitina ana nufin tawayar addini barin addini wannan ba ƙaramin fitina ba ko kuma azaba a lahira to kaga shi tun a duniya ga fitina ta same su. an ce kar a tashi kuma ya miƙe kaga abin da ya same shi ya halaka sannan kuma a cikin wannan hadisi da muka karanta akwai al'asu bil hadar kiyaya na yanayi ma'ana in wanda yake yana da ilimi na gane yanayi idan yace kaza to sai mutane su kula saboda ai ilimi ne shi na ma'aikin Allah wahayi ne ce za yi iska amma akwai wanda yake yana da ilimi na yanayi ko ba haka ba zai iya gane cewa misali ko damuna za ta yi kaza ko za a yi kaza ko irin dai wannan yanayi na yawwa irin wannan gane yanayi ilimin geography ko ilimin sanin yanayi to irin wannan zai sa mutum ya tun an faɗa ba laifi wani a kiyaya domin me domin ba a zauna lafiya domin a zauna lafiya shi ne yace fihi alafu bil min mimma yatawakka tawakka alkhawf minhu abin da ake tsoro a ce za a yi ambaliya kaga sai mutane su miƙe saboda mai an kirgaji za a iya yin damuna za ta yi za a yi ruwa da yawa to sai a yi maza a gyara magudanar ruwa a gyara hanyoyi wadda suke bakin ah, koguna maza su yi kaura wane ne almuhim Dan a tsare rai da kuma dukiya a cikin wannan hadisi akwai bayan na falala na garin madina ce hazihi saba manzo Allah yana marmari ya shiga madina sannan kuma ya bayyana falala ta zuwa hudu cewa dutse ne wanda yake yana kaunar mu muna kaunar san ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin akwai falala ta al-ansar mutanen madina da kuma cewa ya halatta idan wanda ba musulmi bai baka kyauta ka karba in dai kyautar ta abu ne wanda ya halatta musulmi ya amfana da shi amma wancan da ya ba da giya manzo Allah ya karba a sai sai ai haram ce wannan yana abin da yake haram ba za a baka ka karba ba an gane amma abin da yake halal in ya baka ba lafiya karba a sannan kana iya ba wanda ba musulmi ba kyauta kai ma gashi manzo Allah ya ba wancan sarkin a kyauta ta burda a wannan hadisi yana da fa'idoji mai yawa amma dai makasudin shine bayani na al khalf bala ke babu fi ma yufka min ma'i sama'i wa bil ma'il jari babin da yake bayanin al'ushir za a bada ɗaya bisa goma shine ushir fi ma yufka cikin gonar da ake sha da ita min ma'i sama'i daga ruwan sama wa bil ma'il jari ko kuma ruwan da ke gudana na idanuwa ruwa alma aljari malamin suka ce ya ce alma aljari ne saboda kare ce al'uyun kamar yadda ya zo a cikin hadisin riwaya ta abu dawuda yake tafi fi ma sakati sama wal anhar wal uyun a cikin wani hadisi wata riwaya manzo Allah yace cikin gonar da aka shayar da ita da ruwan sama da ruwan kogi da idanuwar ruwa al'ushir za a bada da bisa goma kaga na ambata anhar da uyun me suke yi gudana suke kawai sai yace me alma aljari al sama ruwan sama wal al jari kuma ya kunshi uyun da kuma al'anhar shi yasa malaika wannan cewa duk gonar da aka sayar da ita da da ruwan sama ko da ruwan kogi wanda yake gudana ko da idanuwar ruwa da suke bulbulo da ruwa to za a ba da ɗaya bisa goma aka yi girbi shine hakkin zakka da ke ne hakkin zakka da ke kuma mun karanta a baya a cikin wannan kitab ɗin, eh, idan wannan shi ne misali in ya kai adadi kaza sai a ce nisab ko nisab ya gaya mana a can a baya cewa nisabi na kayan gona khamsatu awsuk ne ya faɗa mun karanta a baya ga wanda yake iya tunawa to in ya kai eh, hamsa awsuk me za a bayar al'ushr fi ma bi ma'in sama wa wa bil ma'il jari wa نصف العشر فيما يفقى به ya يا eh, bin annaba a او shawani wanda aka shayar da guga ko da dabbobi da ake fike jan ruwa shi kuma za a ba da rabin wannan nis al’ushir. ushr kenan abin da ake bukata na nisab shine wusiki biyar abin da aka girba in yake wusiki biyar Nau za a bayar ɗaya bisa goma idan an sha da gonar da ruwan sama da ruwan idanuwar ruwa da kogi in kuma an shayar da guga rijiya ce aka ana jiba to shi kuma da za a ba da nis al’ushir. an abdullahi bin umar radiyallahu ma hadisin abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi ya ce. fi sakati sama wal uyun cikin gonar da aka shayar da ita da as ruwan sama wal uyun da idanu idanuwar ruwa aw kana athariyan ko yake shan wato kamar take fadama yake tsotsa daga kasa fadama kenan za a bada al-ushr akwai wajen da ruwa yake kwanciya yake da dausayi dan shi fadama to shi wannan ba sai an an samu ana shayar da shi da guga ba ruwan wajen danshin wajen zai zai zai sa abin nan a samu amfani ba sai an yi ta sai rijiya ana sha ba. a dama akwai ruwa wanda yake yana kwanciya wajen ma'ana irin dausayi din shine asariyan wanda ke tsotsar ruwa daga daga ƙasa ba sai an shayar da shi ba al'ushir za a ba da ɗaya bisa goma na abin da aka girba wa ma suka yi bin nazza shi kuma ita kuma gonar da aka shayar da ita da guga ko kuma da dabbobi da suke jan ruwa nisful ushri za a ba da rabi na ɗaya bisa goma wannan hadisi kamar da mu gani yana bayani akan nawa ne za a bada hakki na zakkar kayan gona in aka samu wusuki biyar in aka samu wusuki biyar mai za a bayar to shine sai bayani na abin da da za a bayar in an shayar da gonar da ruwan sama ne da ruwan kogi al'anhar ko kuma al'uyun wanda yake idanuwar ruwa ne na wato ɗabi'a ba mutum shi ya tona a basa ba a'a ya samu ruwan ne yana gudana to shi kenan sai ya ya bada al-alushir idan kuma gona ce abin nan idan kuma rijiya ce da aka yi mata ake shayarwa bai annaba da guga ko kuma da dabbobi masu shayarwa to za a ba da nisu al'ushir za a ba da rabin wannan ushiri din shine hakkin da za a bayar a cikin wannan ainihin wato abin da aka girba wannan hadisi kamar yadda muka gani karare na bayani akan me abin da za a bani hakkin gonar da aka girbi amfaninta na kayan amfanin gona idan an shayar da ita da ruwan sama ko da ruwan idanuwar ruwa ko da ruwan kogi da yake gudana shi yasa ma nace alma'ul jari za a ba da ushiri ɗaya bisa goma abin da aka shayar da guga kuma za a bayar da nisfu al'ushir wannan shine abin da shari'a ta ta yanki malamai suna cewa to in aka samu haɗakar biyun fa ma'ana da farko ruwan sama ne ya fara shayar da ita ko ruwan kogi ko idanuwa sai kuma ya tsaya sai aka ɗebo na rijiya aka ci gaba da bayarwa malamai sun tattauna akan ya za a yi wasu ka ce za su tarba za a bayar wannan za a kasa wancan da aka ce al'ushir din sai a duba a ga nawa ne ruwan sama ya shayar nawa ne aka shayar da guba Mun suka ce imam shafi yake cewa yu'khadhu bit taksir kawai a kididdige a gani a yake a lissafa a gani wancan nawa akai wannan nawa akai kawai a yi sai sai a bayar imamu ibn qudama yake lana yake cewa in kana roma aksar kana hukmul aqal taban lil aksar yace za a ga wanne yafi yawa wanda yafi yawa kawai shi za a hukunci da shi Yawan sama ne yafi yawa sai a yi hukunci ta da ruwan sama ne domin ruwan rijiya ne ya fi yawa sai a yi ma'ana dai malami sun yi istihadi idan aka samu haɗaka na ruwan sama da kuma ruwan rijiya ko kuma ruwan rijiya to wannan shine game da abin da za a bayar idan an yi ainihin wato girbi bab sadaqatu tamr inda siramin nakhl wannan kaga yace babin da yake bayani game da karɓar sadakar dabino in an yi girbi inda siramin nakhl in an yi girbi to dama ai ba a karɓar zakka sai an yi mai wa atu haqqahu yawma hasadihi haka Allah yake tabaraka wa ta'ala a ba da zakkar lokacin da aka yi girbi to kaga wannan ba yayi magana dabino anan amma yana nufin me kayan gona za a ba da zakka ne bayan an yi mai bayan yi girbi yake wajaba kowa ya bayar kowa ya bayar ba wai kafin ya nuna a girbe ba sai an girbe an lissafa sannan sai a ba da hakki na zakka shi ne yake cewa babin da yake bayanin tarbar sadaka ta dabino inda siramin nakhli yayin da ake girbi siramin nakhl ma'ana inda aljizaz wa qitaf an tsinke an cire amma ya ambaci dabino saboda shi ya kawo hadisin amma da gowar ma duk kayan gona a sai an girbe ake ake ba da zakka an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisin abi hurairah qala kana rasul sallallahu alaihi wasallam inda siramin nakhli ma'aikin Allah sallallahu alaihi sama ya kasance ana kawo masa at-tamr dabino na zakka inda siramin nakhl in an yi girbi fa wa hada bi tamrihi wannan ya kawo dabinan sa da ya girbe ya kawo zakkar wa hada min tamrihi min tamrihi wannan ya kawo daga abin da ya girbe wato wani zai ɗebo duk ya kawo wani kuma ya ɗebo wani shashe ya kawo hatta ya tira inda hu kauman min tamar har a tara tudu na dabino a wajen manzo Allah a masallaci فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر to a lokacin da ake kawa ga al da Al-Husain jikokin aiki sallallahu alaihi wasallama suna wasa da dabina an tara dabino suna wasa a masallaci ga dabina sai suke wasa da shi to haka za du ma tamratan fajala fifi sai ɗaya daga cikin su ya ɗauki dabino kwaya ɗaya sa a bakin sa fa nazara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhrajaha min fi sai manzan Allah ya kalle shi sai ce fitar fitar a bakinka a wata riwaya ce abin nan kas kas tofar tofar a wata riwaya manzan Allah ya kama bakinsa ya rike a gefen bakinsa ma'ana ya rike bakinsa ya fitar da dabina da hannunsa fakala fakar min fi ya fitar da dabina a bakinsa fakala yace ana alimta anna ala muhammadin alaihi salatu wassalam la ya'kuluna sadaqa kai baka sani ba cewa iyalan gidan manzan Allah sa su ba sa cin sadaka ka sani ba ne, yana gaya yaji kansu wani hadisi malam ya kawo shi don yi mana bayanin ana ba da zakka ne lokacin da aka yi girbi to haka sahabbai suke yi suna ɗebowa su kawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har a tara tsibi na dabino a cikin masallaci to lokacin da ake wannan tari sai ga jikokin manzan Allah guda biyu suna masallaci a lokacin suna wasa al-Hasan da al-Husain sai ɗaya daga cikin su ya ɗauki dabino ya sa a bakin sa na wannan zakka sai manzo Allah ya kama bakin sa ya cire ya ce ama alimta baka sani bane ama sha'uta a wata riwaya kai baka sani bane shi ma dai ma'anar sa ke cewa anna ala muhammadin ya kullu sadaka su iyalan gidan annabi ba sa cin sadaka ba sa cin sadaka wannan ne imamul aini a cikin wanda su kare yake cewa wannan lafazin ya nuna cewa haramun ne garin su ci saboda lafazin yana nuna cewa ai abu ne sananne ama alimta ama sha'urta kai baka san ba a yi ba ba ce ba gaya masa yanzu ake cewa kar ka yi ba a'a dama ba a yi abu ne sananne ba a yi yace wannan lafazin hadhihi lafza tuqalu fi shay al at-tarikh abinda aka san ba a yi shi ake faɗa baka san kai baka labari baka san ba a yi ba kamar ana ganin mamaki ma cewa kai ya aka baka ga baka sani ai an sa kowa ya san ba a yi haka yake da jikansa yace wa illam yakun al a aliman bihi ko da wanda bai san abin ba in kana so gaya masa abu ne wanda ba a yi sananne mashhuri to sai kai masa da wannan lafazi kai baka san ba a kaza ba ce a to ban sani ba to ba a yi ko da baka sani ba ba a yi kenan al'asul shine ba a yi ko da kai ba a yi sai nuna ah, yace ai ma'anarsa kaifa kafi alaika. ma zuhuri tahrimi ya aka yi baka sani ba abin da ya bayyana kowa ya san ba a yi kaga yake yace wannan lafazin shi ke nuna cewa saboda wasu na ganin maganganu da malamai suka yi cewa a ba ba haram bane wato karaha ne ce a haram ne inji imamul aini an hana cewa iyalan gidan manzo Allah sa salama su ba sa cin sadaka me yasa to saboda ɗaya daga cikin wannan dalilai guda uku shi yasa iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa karɓar sadaka abu na farko shine al-istighfar Ƙazanta ce sadaka haka annabi ya kira ta sallallahu alaihi wasallam yace annas kazantar mutane kuma Allah ta'ala da yace khudh min amwalihim sadaka sai ce me tutahhirhum kenan tsarkake su ake yi da wannan ko ba haka ba in sun kire sun tsarkaka daga abin da yake na kazanta dauda to saboda haka kaga daraja gidan annabi sa sun wuce a jingina musu dauda ko ba haka ba eh, sai dai wanda yake kasa da su shine za a ba sadaka ya karba amma su daraja ta wuce wannan ba sa bukata eh, an shuffar ta haida kamar abin nan kazantar da ake wankewa sana abu na biyu yace al-yadul ulya khairu min al-sufla mai bayarwa shi fi daraja fiye da me su ai su ne sama da kowa daraja su ta wuce su zamo kasa da wani su a iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ma ake yana so sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah ya masa wani zinari irin na annabi ayyub amma me zai da wannan duniyar ko ne a wajen ku take abin burgewa abin kaza kaza amma shi baya bukatar ta dan ya san ba ta da kima aljanna ita ce mai kima lahira ita ce mai kima saboda haka baya bukatar wannan kaskanci na cewa iyalan gidan sa sanan a su abu ana nuna kasawar a'a to abin takaice kuma suna dawar su iyalan ne su kuma su suke bi ma suna suna roƙo ma ba karɓa ba roƙo suke wannan ai da to ka gani dan su. wannan kaskanci ne wannan to kaga malami suka ce dalilin da ya ma aka ce ma yake sa salama yace iyalan gidansa ba sa cin sadaka saboda me kaskanci su sun yarda sun dora su ta ya za ku ya nuna ba su ma da alaka da da gidan dan da sun sani da ba haka gidan yake ba gida ne mai daraja wanda baya karbar kaskanci gidan baki sasar gida ne madaukaki abu na uku dalili na uku saboda maganin abokan adawa na wannan lokaci saboda shi yasa manzo Allah ya ce wa Mu'az eh, radiyallahu anhu to tu'khaz min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim a karba wajen mawadatan su a maidawa mu ba ma bukata abun san ku je ku ku rike abun ba ma bukata da an ce a kawo wajen annabi sai ce o oh, so yake tara irin irin mu yadda muke irin shehuntar mu in ka zama shehu sai ka ce to ba ka nan karamar shehu hidima hidima hidima duk wanda yake sa aljanna ya hidimta a'a mu hidimta ba laifi bane amma ba irin wannan su masu daraja suna gudun kaskanci ba sa san kaskanci an gane ko to saboda haka wani ma ba zai ce ana yi dan me ba dan kaza ba a'a shi yasa mutane masu daraja suna kare darajar za ga su ba sa yarda da irin wannan yanzu ka duba dai cikin sahabbai wani ana ba shi sa ne amma yana ne yana ki saboda mai gudun an ce kar ka zama kaskantacce dan ka mika hannu ya ce a'a to haka ne na shi ma an ce naka ne ce a bana bukata in dai sai na mika hannu to ba zan bana so bana so baya so na shi ne fa ba wai ka ne a cikin <coughs> bana bukata to ta yaya kuma zaka jingina kanka ga wannan abu ne wanda yake to saboda haka shi saboda wani dalilai guda nawa muka ambata uku shi yasa aka ce ba su dace su karbi wannan kuma dama Allah ya ce kullu asalukum alaihi ajran illa almawaddata ba manzo Allah Allah ya ce da su ba ma bukatar wani abu a wajen a gaya muku ne abin da yake maslaha ku bi shari'a ku jira amma ni iya abin da yake kaina ke a wannan hadisi kamar da mu gani yana bayani akan ba da zaka in an yi girbi in an yi girbi sai a kawo a ba da zaka sannan yana nuna shugaba yana iya keɓance guri ko da a masallaci ne inda za a rika tara zaka sannan a rabawa mabukata a rabawa mabukata a rabawa mabukata ah, sannan wannan hadisi yana da fa'idoji masu yawa daga ciki cewa masallaci waje ne da ake yin ayyuka na al'umma a ciki gashi ana karɓar Zaka a ciki banda wannan fa manzo Allah ne yake karban baki al-wuhud ha a masallaci yake karban baki sannan ma yake sallallahu alaihi wa sallama har ma a farfajiyar masallaci ya gane idi ya ga ana ne ana wasa kuma bai hana waje ne na al'umma kuma ga alhassan da hussein sun shigo masallaci suna ya nuna kenan babu laifi yara su ga masallaci da sharadin in dai ba za su yi abin da bai kamata ga sun shiga suna wasan shi a masallaci babu ne yara ƙanana su shiga masallaci amma wasu malamai suka ce amma masallaci wannan harka ce ta jama'a amma an magana ce ta mutum ɗaya akwai kaskanci karka mai da masallaci wajen wato sana'a ka kamar a ce mutum mai ɗinkin hula ko mai ɗinkin a mai da masallaci nan ne santarsa ga ya mai da shi kuma wajen ne sana'a kuma masallaci wajen ibada ne ba wajen sana'a bane wancan abubuwa ne wanda suka bujiro babu lafiya a amma sana'a kamar da masallaci ne mazaunin rinkin ka ko mazaunin kaza shi yasa wasu ma suka ce ma in ana karantawa ana biyan kuɗi ma ba za a masallaci Amma wasu suka ce a'a ai galibi qur'ani ake a masallaci shi kuma biyan kuɗin da ake ai shari'a ta tabbatar hidima ake yi ta karantarwa akwai maslaha ta addini ala ayi hal dai suna ganin ba daidai bane mutum ya mai da masallaci wajen da zai rika neman sana'ar duniya cikin da masallaci waje ne na ibada ah, sannan yana nuna mana cewa idan yara ƙanana suka yi kuskure ya kamata a yi musu a gyara musu kaga yake tofar tofar ta ga sannan ya rike hannu su da hannun fami ya sa hannu ya cire abin daga bakin don abin da ya sa a bakin ba abu ne kazanta ce ma zai cire mai kaga kenan yara ƙanana suna bukata a yi musu gyara sannan kuma a gaya musu dalilin gyaran a gaya musu dalilin gyaran ce ala ama sha'urta anna ala muhammadin la yakuluna kai baka sani ba bane yaro ne karami amma gashi an yi mai an gaya masa hukunci ba a yin kaza ka gaya wa yaro dan yayi ne ya gyara kuma ya kiyaye dalili shi ma zai gaya wani kai an ce malam ya ce ba a kaza a masallaci ko baba ya ce ba a kaza a masallaci masallaci wajen kaza ne ma'ana ka yi ta faɗa har ya zama yaro ya saba ba a yin faɗa a masallaci ba a yin Ƙiriniya da bata abin masallaci ba masallaci wajen ibada ne masallaci wajen zikiri ne ya kiyaye waɗannan ka'idoci ya kiyaye waɗannan abu ne wanda yake na tarbiyya mai kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda yake jan hankalin jikokinsa yake nuna musu tarbiyya yara a daina daina hankalinsu a rika gaya musu abu na fahimta inda yaro ya kai fahimta to a rika gaya masa dan ya gane ba abu kaza dan kaza dalili kaza ya rika kiyayewa kuma zai kiyaye ta to lokaci yayi zamu dakata ne insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a babi na gaba a da makaranta dai Allah ya ba mu iko aiki da shi da amfanin da mu abin da muka yi tun da ma shi Allah ya mana afwa muna tawassuli muna roƙon Allah da suna sai mafi kyawu da shugaban sama da kusa Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya a kasar mu Allah ya ba mu shugabanni adalai masu tausayi waɗanda suke zalunta mu Allah ya karɓa mana hakkin mu a wajen hali da ake ci na kunci Allah ta'ala ya yarwata mana ya kama na shauki subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la